fi albayyani bil khiyari ma lam tafarraka babin da ke bayanin masu ciniki guda biyu mai saye da sayarwa in an gaba cinikin ana tsaye a wajen ko ana zaune a wajen ba su rabu ba suna da zabin a warware cinikin ko a ci gaba da cinikin قال أخبرنا na بن عامر عن سعيد عن قتادة عن صالح عن عبد الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله <coughs> صلى الله عليه وسلم قال <coughs> يتي من ذوق الله صلى الله عليه وسلم يأتي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا mai sai da sayarwa suna da zabin warware cinikin ko cigaba da cinikin matukan ba su rabu ba yanzu muka aka kulla cinikin in ka tashi ka shiga roƙon ka dawo to an samu tafarruki nan ko shi tashi ya wa ya haka ya dawo an samu tafarruki kuma ba wannan daman kuma yanzu malam ya tafarraka fa in sadaqa in su yi gaskiya wa bayyana suka bayyana gaskiyan al'amari inda illa a gwada a nuna in babu illa burika ma fi bai'ihima sai a Allah ya sa musu albarka a cikin cinikin su wa in kazzaba in suka yi ƙarya wa katama suka boye muhika barakatu bai'ihima sai a shafi albarkan cinikin su an fahimta ko gaskiya ake bukata walidi qala أبو shuba an qatada bi عن mis bi بإسناده <coughs> مثله كفر باب اذا اختلف المتبايعان ام مي سيد مي تشنيكي مي سيد سيرو اكا سامو صاباني تكانينسو تيا ذا اورور مساله قال اخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابن ابي ليلى عن القاسم ابن عبد الرحمن عن ابيه عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم <coughs> صلى الله عليه وسلم يرى فدر شوى البيعان إذا اختلفا والمبيء قائم بعينه mai سير da sayarwa suka samu sabani hajar da aka saya din yana tsakaninsu babu shaida tsakaninsu falkaulu ma kalan ba'in maganar da za a ɗauka abin da mai sayarwan ya faɗa au ya tara danil bai a ko auren wurin cinikin an fahimta babu babun la ya bi ala bai'i akhihi kar ya yi ciniki kan cinikin ɗan uwansa bayan an sallama masa fa ko an yi rukuni za a sallama to ba za ka zo kai ma ka ce za ka yi ba amma haja na aje wannan ya taya wannan ya taya ana za iya yin wannan an fahimta قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن ابن شماسة أو شماسة شماسة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتناج من الله صلى الله عليه وسلم ينا فدرتوا لا يحل لامرئ بايا حلقا غمتون قوة نينشي يؤمن بالله واليوم الآخر يا إيماني دا الله كما دران الآخرة أن يبيع على بيع أخيه حتى يتركه يزو يتوم باك تنكي كان تنكي دون وانسا سيئن وان دكي تكي يا فتاه باب في الخيار والأهدى باب يزول الزاد الأهدى زمان لا من da aka saya كان يقوانا uku الأهدى كينا قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا عبان بن يزيد قال حدثنا قتادة عن الحسن عن أقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uhudatu raƙiƙi salasatu ayyamin lamunin bawa in aka sai kwana uku ne gash fassara shi kuma zo daga baya qala akhbarana yazid ibn harun an hammam an qatada al-hasani an uqbah bin amir qala قال sallallahu alaihi الله عليه وسلم أهدة الرقيق fafassarahu qatada sai qatada ibnu di'amati suddusi ya fassara yace idza wajada fi salati aiban raddahu bi ghairi bayina in ka sai bawa tsakanin kwana uku sai ka samu aibi tare da shi sai ka dawo da shi ba sai ka kawo shaida ba wa in wajadahu ba'da salatatin lam yaruddahu illa bi bayyinati in bayan kwana uku kace ka same shi da da da da to sai ka kawo shaida a kan haka باب fil muhaffalati باب fil muhaffalati dabbobin da ake cika ma abin nan din su nono sai eh, hantsan su nono ko a ko in aka ce nono ko ai wurin akwai inda ake cika nono dai ana cika nono a hanci ne ina ake cika nono <laughs> a ba ba hantsa a nono nono ake kiran shi ba su sunan shi nono ba sunan shi me hantsa ba jakar ba da nonon da zai taru ba a ciki ba to ai yanzu sai hantsa amma amin ita ya yi kaɗan nono ake faɗa nononta mace ake faɗa nononta ya fi yawa ta da ake hantsa ko mhm. sai a cika sai a rike a daure a hana tatsa sai nonon ya cika in an kai kasuwa duk wanda ya gani shi ya tsammanin tabi'ar ta kiran to bara ya tsaya haka zai fi samun nono to sai ya je kuma sai ga ashe da bara a kai akwai yaudara a ciki ke قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام هو ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ishtara shatan musarra wanda ya sayi tinkiyar da aka tara nono a cikin hantsar a cikin nono aka tara mata nono madara aw liqhatan musarra ko tinki akuya tunkiya ce ko insaniya ce ko rakumi ce wa huwa bil khiyari thalathata ayyami tsakanin kwana uku yana in ya gane yana da zabi fa in rad yana da zabi ya mai da ita amma in zai mai da ita fa in raddaha radda ma'aha sa'an min ta'amin la samra'a sai kai sa'i ɗaya na abinci amma ba hinta ba ba mai tsada ba babun fi annahi an bai ilgharar babin da ya zo na an hana cinikin garari cinikin garar shine duk cinikin da akwai duhu a ciki ba a san ainihin kudin ba ko lokacin ba ko mai ke koye ko menene shine cinikin garari garari kenan mukhatara ake ce da shi akwai khatari ko wal bihi fil أي المخاطرة والمراد به في san kai shi ba baka san shi ba aw bi samanihi aw bi ajalihi ko baka san me yaushe za a biya menene ke ana son komai ya fito fili ne ga abin da zan saya ga kudin shi lafiyar sa kalau ba wani abin da ke boye to shine sai a yi ciniki amma har aka samu wani abin da ke boye ba a san shi ba to garar ya shiga ciki kuma ba a son a zalunci kenan akhbarana muhammad ibn isa qala hadathana yahya al-qattan عن عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an bai ilgarari manzo Allah ya bayyana a yi cinikin garari babu wani babi في النهي an bai istimari حتى يبدو صلاحها an hana a tsayar da amfanin gona na bishiyoyi itatu na bishiyoyi har sai abin amfani ya lura ya yi kwari ya yi karfi ya nuna ko ya kusa nuna saboda wanda zai tsaya zai je mur abin amma in bai kai wannan ba ya tumi zai hasara kenan ko قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري أن هذا ميسير وهذا ميسيكر أي وننشلك saboda addinin musulunci la barara wa la dirara kada a cuci mai sayarwa kar a cuci mai saya addinin musulunci abin da yake korewa shine azzarar cuta zalunci babun fil ja'iha ja'iha shine mutum gonarsa Allah Allah ya saukar da wata masifa ko wuta ta canye ko ko mm, farin dango ko wani abu yazo ya lalata abin amfanin qala akhbarana usman ibn umara قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي من ابتاع ثمرة فأصابته جائحة فلا يأخذن منها شيء wanda ya sayar da abin sayarwa gona sai masifa ta zo duk da ka sayar mishi ka karbi kuɗi kan ya zo ya sun ka kayan shi masifa ta zo ta cinye shi to ya zama kasara kenan ko to aka ce kai da ka sayar karka karba komai kai sai kai ka ɗauki kasara بما تأخذ مال أخيك بغير حق dan me zaka karbi dukudin dan uwanka ba ba tare da haƙƙi ba eh bighairi eh bighairi haqqin sallallahu alaihi wa sallam babun fil muhaqala wal muzabana babin da yazo na muhaqala da muzabana ai an ko kun fassara kuma ai an san su yanzu ko an saba da ko ne eh <laughs> gashi dan ya kawo amma sai a zama kullum kalma su zo sai a maimaita kuma kumanta eh a yanzu ai wannan kayan ba tafiya ma ta karrara ra eh, abin da aka maimaita sai ga ai shi ne ke kawo suka ci ainihin ainihin karatun ilimi fa yadda ake zaune din ana ji ake yi ba ainihin karatun ake yi ba yadda za a yi za ka je makaranta ba biro ba takarda da ka ji wata kalma sai ka rubuta da ka je gida sai ka haddace shi kenan da ka ji wata kalma sai ka rubuta da ka je gida sai ka haddace shi ne amfanin wanda zai zo ya karantar abinda zai zo karantar awa daya shi ya zauna awa biyu ko awa uku yana karanta su yana gyaggyarawa ya dauko wannan ya dauko wannan ya dauko wannan saboda me saboda ya amfana da masu karatu din to ya zama masu karatu ji ake yi kawai an tashi nan kuma aka bar shi aka yi karatu alhamdulillah alhamdulillah shi a rufe shikenan in aka je kasuwa kuma aikin da ake yi daban karatu daban haka ake ba haka ake ba da kasuwannin da ana gani ga mu'amala da ake makota da makotaka kada da ana amfani da karatun da da yanzu da yanzu unguwanni sun gyaru da yanzu ta fannin ta gyara da kasan da Kano ta kare haske ya zurbi da da ba haka bane ba haka ne ko za a shekara 30 40 ana har 50 malam malam yayi tsawon rai ana zuwa da lawali da zani da menene ana karatu in aka dawo in aka gama aka tare alhamdulillah alhamdulillah in aka rufe littafin sai kuma gobe in an tashi daga makarantar aka shiga kasuwa mu'amalar da za a yi daban da abin da ke cikin littafi aka shiga gida za a yi mu'amala a al'ada ake gabatarwa kan komai da komai shi yasa ilimin ya saurar baya inda aka ba da yanzu kowa ya zama malami da ilimin ya kara haske ya kara yawa an fahimta قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا خالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو قال وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المهاقلة والمزابنة قال عبد الله عبد الله المحاقلة بيع الزرع بالبر وقالوا كذلك يقول ابن المسيب يتي حكى ابن المسيب يفسر باب في العرايا ديك انا مزابنا ده محاكله ده منين to araya nau'i ne cikin wannan muzabana da muhakkara to amma larura ta kawo larura to haja za a ce ko larura ma huwa farko wayar darura wal haja ad-daruratu idza lam taf'alha tamutu aw an tamutu أما الحاجة الملحة إذا لم تفعلها اضطربت الحياة ضرورة كوكاي إن بكاي بكو متوى كو كس متوى حاجة ملحة كما إن بكاي برايون ذات ركتشي بذات تتبع دين دائكي تشي سامع لما سكتشي الحاجة الملحة تنزل منزلة الضرورة أو فهمت الحاجة الملحة كما ميجيتي الحاجة الملحة ma'aikaci ya shekara talatin yana aiki da shi da mutane su sai gwamnati ta zo ce gidajen da kuke za a sayar muku amma za a kara kuɗi ko za a ba ku bashi ku sai kowa ya sai gidan shi amma zai biya bashin zai kara bashi da riba na menene riba to shi nan wannan ya shigar talatin ciki yana aiki yana da bukatan mallakan gida wajen zama shi da iyalansa to amma tsarin da aka kawo din ba yi la'akari da shi ba an yi la'akari da kafirci ne to sai ce shi ba zai iya ba sai arna su je su su karbi gidajen su sassaya to sai ka je wajen su karbi haya kuma kenan har yanzu kana karkashin su kenan wannan bukatan ya kai manzilan a ce alhajatul muliha ya kai zama alhajatul muliha ma'aikacin ba haka ba ba zai mallaki gida ba ya kai alhajatul muliha saboda ne eh ba maganar larura muke ce ba in larura ce magana ta gare wa kad da kuma harama alaikum illa ma dhirirtum ilayhi darurat tubihu mahzurat darura ita maganar ta an gama amma wannan me ya bambanci tsakanin larura da haja larura ita ce ko ka yi ko ka mutu ko ka kusa mutuwa haja muliha kuma ko ka yi ko in ba ka yi ba rayuwar za ta rikice ba za ta tafi maka yadda ya kamata ba to shi ne shari'a musulunci ta yi la'akari da wannan ta ce alhajatul muliha tunazzalu manzilatar darura to shi ne alhaja muliha din kai za ka fassara mishi ko shi ya fi kowa sanin alhajjal bulin eh shi ya fi kowa sani tare da tsoron Allah ko tun aka ce ga kowa za a sayar mishi gidan shi ba shi da kudin da zai saya gwamnati za ta ba ku ba shi kuna biya a hankali amma za ta tsora riba interest a ciki to yi zai babu zancen larura fa in larura ce yaushe za ta bincike nasin alkur'ani wa qad fassara kuma ma harrama alaikum illa man turirtum ilayhi wai zai je yana bayani kuma akwai wanda zai ce a'a amma bukata muliha bukata da take da bukata mai tsanani to ya zai eh eh eh sai ya yi mai sai ya ya kai lahu ya kai haja mulha mallaka yace na a shi yace bai kai ba mazauni kenan gida kenan inda zai zauna ko mahalli ko da matarsa da 'ya'yansa in ba haka ba in aka ce in shi kenan sai a ce yayar taya sai a ce ya bar gidan za shi neman haya ko wannan ya kai haja liha ya kai ana ba da jawabi sai a hada da tsoron Allah a ciki ba jawabi ne a kaba haka ya aka ji shiru ya kai <laughs> Eh? Hmm. Hmm. to muhakkala da musamman an faɗa ko mun fassara to sai aka ce al'araya raya nau'i ne na muhakala da muzabana amma bukata ce ta sa za a yi wani lokacin kakan abu ya kai kowa rusa ba ana bukata wannan ba shi da ba su da shi ya zai yana da busasshen da bino da da shi ne aka ce ai ba da ai ba ai sassauci akan al'araya ko قال أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بالتمر والرطب دينه ككربي دنيا رطب كده ولم يرخص في غير ذلك بايس السوشي با أتكين أولا ولا shi wannan saboda bukatar mutane in kana zaune kasashen laraba za ka san muhimmancin wannan kowa shekara ta kai zai sai da biyu ne aje ana ci a hankali a ci shi abinci a ci shi abin marmari ko doshe in kakan dabino kuma lokaci ya kai za a kawo sabuwar dabino kana gani kana haɗiyan yawo kai kuma ba ka da shi ba ka da kudin da za ka saya za ka ɗauki wannan busasshen dabino ka bayar ka karbi wannan da shi da aka ce an sassauci an ba da izinin wannan saboda ne saboda bukatar mutane addinin musulunci yana tafiya ne da bukatar mutane duk inda aka samu maslaha aina ma wujidatil maslaha fa hunaka shar'ullahi an fahimta babun fi nahyi an bai it'ami qabla al-qabd an hana ka sai abinci ka sai baka dauko ka kawo sha'amshin ka ba ko wajen ka ba kai kuma ka sayar bayan an yi ciniki din abin na hannun mai shi kai kuma ka je ka saya ko ka kira wani kuyi ciniki ka sayar karbe ko aka ce an hana ko قال أخبرنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه دو wanda ya saya kada ya sayar shi in ya dauka ya qabadahu ya karbi abin ko ya jawo ya kawo shi kantin shi ko rufan shi to ya zama ya ya karba lokacin ya samu ya mallaka abin Mhm. menene allocation babun finnahi an shartaini fi bai'in babin da ya zo na an hana sharaɗi biyu a cikin ciniki ɗaya me aka hana sharaɗi biyu a cikin ciniki ɗaya gashi wannan naira dubu kuɗin hannu dubu ɗaya da ɗari biyar bashi to me aka hana yanzu bai ainihin sharfi in ya ce zan biya kudin hannu naira dubu ya zama sharɗai nufi bai'in in ya ce zan karbi a bashi dubu ɗaya da dari biyar ya zama na fi bai'in in ya zabi ɗaya amma a rabu ba a zabi kowane ba a ciki to ciniki bai yi ba ke an fahimta ya fito fili <laughs> lokacin da muke buhari mutanen kwanan zinga da zuku misali su ne ko wane zai muka yin magana haka ce ka gani malam mu ba mu sani ba suka zo su yi ciniki sai za su za a ba su bashi maimakon mu ka in kasa bashi za a kara aka ce mana haramun ne muka <laughs> قال أخبرنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وعن شرطين في بيع وعن ربه ما لم يضمن نهى عن سلف وبيع زن sayar maka wannan ذاك بالباشر أبو كذا كذا abu kaza kaza an hana kenan ko wa an shartai ne fi bai'in shi ne mahallu shahid kenan wa an rabbi ma lam yudman karbi abinda baka lamunce baka muka ci karbi ka ci riba shi ka sayar kenan ko babu fi man ba abdan wala hu malu babin da ya zo na wanda ya sayar da bawa bawan kuma yana da kuɗi قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي من اشترى عبدا ولم يشترط ماله فلا شيء له من اشترى عبدا هو اللي سباوه ولم يشترط ماله da za ka saya ba kai sharaɗi zan sai shi da duk abin da yake mallaka ba shi ka ce bawa kake so falashe alahu sa ba za ka bace babun fin nahayi anil munabazati wal mulamasa wanda ciniki kuma kenan munabaza ko mulamasa an fassara shi tun daga buhari har zuwa kan abin da ake ciki yanzu mona ba za a zai riga na jefo maka shi kenan ciniki ya yi ko kuwa ka taba ciniki ya yi ko na taba ciniki ya yi ba tare da an fayyace menene da menene ba da ya shiga akwai zarar zarar ya shiga ciki qala akhbarana amr bin aun qala hadathana sufyan an az-zuhri an ata ibn yazid an abi sa'id al-khudri qala nahar rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'atayn manzo Allah ya hana cinikayya guda biyu wa allum ne da kuma irin tufa guda biyu fi an bai ilmunabazati wal mulabasa manzo Allah ya hana cikin munabaza munabaza da mulamasa qala abdullahi almunabazatu yarmi haza ila zaka wa yarmi zaka ila haza zan je homa riga in ta ta zo wajen ka kama ka ciniki yayi kenan haka kai ma zaka je ho qala kana haza fil jahiliya yace haka ake yi lokacin maguzanci babun fi bai'il hasadi ne eh ne ban ji kuma babun fi bai'il hasadi eh, fi bai'il hasati al-husati wanne ne ai wannan an karanta duk littafin da muka karanta wa'annan duk mun karanta da kamata ya ana karanta ana tafiya ana karanta ana tafiya tunda abubuwa ne da aka riga an san su قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة قال عبد الله إذا رمى بحصاة وجب البيع إن يجيب دوس تشيكي نغايتنك ياي باب في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان babin da ya zo na an hana cinikin dabba da dabba musaya kenan ko kabda da a yi cinikin dabba da dabba kala akhbarana sayyid ibn amir wa ja'far ibn aun an sa'id an qatada an al-hasani an samurata bin نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة an hana cinikin dabba da dabba amma da jinkiri ثم إن الحسن نسي هذا الحديث ولم يقل جعفر ثم إن الحسن نسي هذا الحديث معنى a yi cinikin dabba da dabba sa'an nan kuma ba za a karba hannu da hannu ba ya zama na an samu nasi'a jinkiri to ribar nasi'a ke na shiga ciki babun firruksati fistikiradil hayawani babin da ya zo na ayi sassauci mutum ya karbi bashin dabba daga baya ya biya ko to za mu gani bai faru a nan insha Allah farana kamo ibn al-mubarak an malikin qira'atan alaihi an zaid bin aslama an afa ibn yasarin an abi rafi'in maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala abu rafi'in maula na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace istalafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bakran manzo Allah ya karbi bashin karamin rakumi karamar dabba faja'at iblun min iblis sadaqati da aka zo za a biya da aka je ba a samu irin wannan ba karamar dabba ba sai aka samu manya-manyan dabbobi kala abu rafi'in sai aka fada manzo Allah fa amara ni an aqdiya ar-rajula bakratan fa qultu yace ka je ka bashi abinda aka karba sai nace lam ajid fil ibli illa jamalan khiyaran rabaiyan ban samu karamar dabba ba sai manya-manyan dabbobi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a'tihi iyyahu ka bashi fa inna khairan nasi ahsanuhum qada'a yayin mutane wanda yafi eh, wanda yafi biyan bashi da kyau wannan ba za a ce riba ba ko ya karbi karamar dabba ya bada babban dabba ganin daman shi ne ba sharafi aka yi ba sharafi ko قال عبد الله هذا يقوي قول من يقول الحيوان بالحيوان باب النهي عن تلقي البيوع بيوع باب الإذن تلقي الركبان متاني sun kawo kayan su a bar su kai kasuwa yadda cini kasuwa ta yi kasuwa ta yi hukunci to sai a je a tsare su a hanya ba su san me ke kasuwa ba a yaudare su a sai da harha sa na kawo kasuwa a yi tsada sai sun shigo kasuwa sai su ga a ashe kasuwar haka ne aka ja to ya za su yi a ai cuta an cuce su duk sa'an da aka samu kasuwanci isa ce eh, inna tujjara humul fujjar illa man sadaka inda za a yi kasuwanci me ake nema cikin kasuwanci kudi ba kudi ake nema ba to shedan na nan yaya za ka yi ka zalunce shi ya za a yi ka samu da yawa ya za a yi ka yaudare shi duk abin da ke cikin kwakwalen mutane ke tintintin ne ba wai yanzu ba yanzu kuma tsarin kasuwanci ya zo ya canza ya zama business business din nan suwa suka tsara business din nan turawa suka tsara turawa ba imani ba tausayi a kwakwalen su ne ba a business da zuciya ana business ne da kwakwalwa kwakwalwa ba abin da ta sani sai calculation ne a yi lissafi ya zan yi kamfani na ya fi ko da zan karya shi ne ko da zan sa a kashe wane menene kamfani na da ya ɗaukaka tsarin turawa ke to duk sa'an da kaje ka ɗauko wannan tsarin ka kawo kasan ku to kayi barna kenan ko eh kasan ku tana zaune cikin alkhairi da albarka abinda kuka kuka gaji iyaye da kakanni suna nan zaman lafiya komai na tafiya lafiya to sai aka je aka kawo abubuwa aka zo ana canza ma mutane rayuwa ana kuma ana cusa musu rayuwar turawa rayuwar turawa kuma ba ta da albarka ba ta da albarka sai cuta abinda yake ɗaure daure musu kai shi ne to kun ce eh, mu ba mu yi ba mu bi Allah ba ba za mu samu kaza ba ba za mu samu kaza to ga ga kafirai ga turawa ba sa bin Allah kafirai ne amma sun fi kowa kuɗi sun fi kowa jin daɗin rayuwa sun fi kowa mene da menene to abin da ke shiga cikin kwalin su kenan saboda me saboda ba a sayi ka ba a zaunar da su an karantar da su addinin musulunci ba bai shiga cikin jinin su da zuciyarsu ba Allah ya bambanta tsakanin kafiri da musulmi an fahimta amma musulmi Allah ce walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahana alaihim barakatin minas sama'i eh musulmi sai sai ka yi imani ka ji tsoron Allah sai Allah buna barakatin minas sama'i an fahimta amma dangane da kafirai fa Allah ce falamma nasu ma zukkiru bihi fatana alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين بمبنشي كده فلما نسوا ما ذكروا به da suka bar addini suka shagala da neman duniya fatahana alaihim abuwa ba kulli shay'in bila baraka e za a buda musu kofar komai amma babu albarka hatta idza farihu har in suka zo suka ji daɗi suna murna da abin da aka basu a khaznahum baghtatan an gane aiko an fahimta a khaznahum baghtatan fa izahum mublisuna فقطع a القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين yasa akwai bambanci tsakanin musulmi kai in ka saba wa Allah sai Allah ya ja kunninka sai Allah ya ladabtar da kai don ka dawo saboda kana da daraja wajen Allah amma kafiri fa in ya saba mu Allah shi Allah ya kyale shi don ba shi da daraja wajen Allah ya tafi ba a bukatar shi rabon shi kenan a duniya lahira ba shi da rabo ba haka bane ba babu lahi an talakkal buyu matukan ba tsarin musulunci ake tafiyar da shi tintintin yanzu kaman kasuwan kantin kwari kasuwan kwanan singa kasuwan sabon gari kasuwan menene da menene sai dai a sa masu karban haraji masu karban tax masu karban kaza kaza kaza ba za a kai malami wanda ya karanta risala ya zama shine alkalin kasuwa shine alkalin nan shine alkalin nan wannan duk da kenan yanzu ai kai ya waye to sai kowa ya zo ya shiga cikin kunci ba wanda yake jin dadin halin da yake ci ba haka bane ba da kasuwar sabon gari ko singa kantin gwari kasuwanci kowa ke yi masu kudi na samun kudi masu komai na komai yanzu sai aka zo aka shiga cikin kunci masu mulki na neman tax masu kaza kaza inda za ba mutane a sayar inda za a yi kaza a sayar komai an bi an sayar kuma har yanzu ba a wadatu ba har yanzu ba a wadatu ba kuma ana bukata har yanzu waɗanda aka sayarwa ba su ma sun shiga cikin takura in ka je kana sayar da kayan ka shagon ka ka wata wannan za ka biya wannan za ka biya wannan za ka biya wannan waɗanda ke karba ɗin su tafi da shi su kuma sun kasa wadatuwa cikin talaucin su me talauci ka tara kudi biliyan suna ɗauri suna binne sannan kuma ka zo in ka rasa naira dubu talatin dubu ashirin kuma sai ka shiga tashin hankali ba talauci kenan ba bukata kenan قائدة أشرع منذ الله فدا walla تولى min من أمور fa shakka عليهم شق الله عليه duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya tsananta musu ba za a je a nemo malami wanda ya karanta yin risala ko muktasar izu ya ba ya ba gwamna shawara ba a'a ai kwararre cikin tattalin arziki ina ya je ko tattalin arziki ka gani ƙwararre ne cikin tattalin arziki ai ƙwararre ne cikin kaza ai duk yadda za a yi a samu kuɗi zai fito ko da za a takura ma mutane ne fa to shi kenan sai kowa ya gawaye gari a cikin takura kowa ya rasa me yake ciki an rasa wane ne mawadaci wane ne ba kowa zuciyarsa ta yi zafi ba sassauci sai al'amari duk ya gari ba albarka a ciki ka takura musu Allah ya takura maka ka takura musu Allah ya takura maka kowa a takure shi shi rayuwa za ta yi daɗi ba za ta ba jin daɗin rayuwa ba sassauta ma mutane ake yi sai Allah ya saka albarka a cikin rayuwar shi ke nan kowa sai ya zo ya rayuwar sai ya tafi za ka tafi ne duk rayuwarka da kai duk rayuwarka da kai karshe za ka zo kana ita rayuwarka tana da karshe kowane ne kai rana ɗaya za a ce shi ke nan lokaci ya ƙure lokaci ya ƙare sai a ɗauki mutum kuma a ji abin ne shi ke nan ka shiga wani hali kuma ke nan har tashin alkiyama sa'an ba maya mantuwa Allah baya karɓi duk abin da yi shekaru nawa da ka yi kan mulki din yana nan rubuce har kai binne ka da aka yi kasa ta ci ka zama ne Allah ce qad alimna ma kusur arzumin hu wa inda na kitabun hafizu koman ka yana nan ba abin da ya tafi Allah yana sare da komai an binne ka kasa ta canje wannan an binne kowa an binne shi kasa to ne ya za a dawo da kai da da baka aka samar da kai wai samar da kai Allah ya samar da kai yanzu ya dawo da kai shine wani abu mai wahala shine Allah ya qad alimna ma tanqusul ardu minhu abinda ka sama ta ci a cikin jikinka a cikin naman a cikin jikinka Allah ya sani yace wa indana kitabun hafiz ba haka bane ba shi yasa ba abinda zai tafi za a dawo da kai a kawo ka tashe ka ka yi mulki shekara kaza ka yi kwar ka yi kaza kaza kaza kaza kaza duk abin da ka yi har abin da kake gani kai boye kake yi mana yi sun rubuta za ba ka ikkara kitabaka kafa bi nafsika al ma alaika? sai a karanta mahali hazal kitabi, al-kitab la yubadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yaz ai mu muke sayan an zalunce su manya-manyan kuɗi manya-manya har ɗan filinta da aka kwace tsofaffi suna ta kuka gashi nan duk zai zo har ɗan zaluncin da aka yi ai kaza kaza da aka yi musu ah. <laughs> da ɗan kankani da mai yawa wurin Allah duk ɗaya ne za a fito da su za a kawo su don an hana ka kai kayi shi kenan ka saba wa Allah kenan in za aznabta zamban صغيرا فلا تنظر الى صغره ولكن انظر الى من أسيته بابا ما ne ko babban shi kenan abinda za a duba kenan shi yasa wannan tsari da ake ta tafiya kullun cikin takura ake kullun cikin takura ake don Allah da haka rayuwar take da ba ma wadata ba masu mulki ba kowa yana da kowa yana da kuma kowa na cikin rayuwa yanzu kowa cikin kunci ga kuma dukiya mai dimbin yawa Allah ya cire albarka ya bar mutane da wahala me ya haifar da wannan son zuciya son zuciya ko باب الله عن تلقي البيوع قال أخبرنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب من تلقاه فاشترى منه شيئا وهو بالخيار إذا دخل السوق kada ku je ku tare su a hanya sun taho suna tafiya sun taho sun kai wuri kaza ku je ku tare su ku ce sai ku yaudare su za mu saya za mu saya kai kaka wahal da kanka ga kudin ka koma ka kawo sai abin naira dubu biyu sai a saya naira dubu ko dubu ɗaya da ɗari biyar wannan ya shi manzo Allah ce in ya je kasuwa ya ga an zalunce shi zai zai warware ciniki babu la yabi ala bai'i akhihi qala akhbarana Khalid ibn Makhlad qala hadathana Malik an Nafi' an ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace la yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'din la yabi' ne ko la yabi'u لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق ولا تناجشوا كركو يتنكين نجش هل فهمت؟ لا يبيع بعضكم على بيع بعض kada wani ya siyo wani yana ciniki an yi rukuni za a sayar mishi gaje ka ce kai ma ka shiga ciki ولا تلقوا a حتى يبت بها الأسواق karku ji ku tare su bakin bayan gari ku saya har sai in an kawo kasuwa kasuwa ita za ta bayyana farashi wala na da shu karku yi cinikin annajash shi ne ku zalunci wanda baka da niyyar saya sai kaga mutum ya zo zai wuce zai zo ya saya ne sai ka je kai kare ka ce wannan nawa ne aka ce na sai dubu kaza na sai kaza sai ka kama hanya in ya zo shi ga mai shi ce kaga an taya kana kallo aka taya ka ka taimaka yi zalunci kenan ko haramun ne wannan sun cinikin ne kenan kore ko babul fi nahyi an samanil kalbi babin da yazo ai قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب منذ الله صلى الله عليه وسلم يا هلا تنكين كري ومهر البغي da kuɗin da karuwa za ta karbo wa hulwanil kahini da kuma kuɗin da ake baiwa 'yan boka matsafa masu sihiri duk kuɗin da suke karba haramun ne قال عبد الله حلوان الكاهني ما يؤتى على كهانته abinda ake bashi in yayi tsafi ko yayi sihiri ko yayi boka bokanci wa'annan abubuwa duk suna cikin abubuwan da ya kamata duk shugabanni su mai da hankali akai abubuwa suna faruwa ba za a yi ce a je ana hayaniya a kan sama ba za a cire abin tun daga asalin shi ba an fahimta ana zaune ne kara zube abu zai zo kaman wasa kaman wasa ana kallon shi shi zai yi karfi sai kuma a zo a kasa yayi zai a yi da shi an fahimta yanzu ana tafiya kano an zara ana zaune lagos aka san in jari bola bola jari ko yanzu duk kawai zai gan suna yawo yara kan kanana da asuba da asuba suna yawo bola suna tsince tsince tsince to wayannan ya ba ruwansu da gidan kowa ba ruwansu da uban kowa wa'ansu ba ba san iyayensu ba to suna nan ana nan sai ga an kawo karanzir ko shi su zuba ce su cakkunna wuta ke su gudu shi a samu gobara ba san wanda ya gobara ba suna nan kuma haka za a zo a ɗauke su a yi amfani da su a ba su kamkar a ba su sinadari su je su su kunna wuta ya tashi duk hayakin in wanda ya shekaru ya kamu da cuta kenan ba su ba ruwansu da iyayen kowa ba sa'an nan kuma su ɗin nan yanzu ne suke bola jari ko jari bola an fahimta a fahimci wayannan maganganu ba da kyau yanzu ne suke bola jari ko jari bola haka za su saura shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara hudu ya girma jini ya cisa jikin shi jijiyoyi na motsi a jikin shi ashe kyakkyawan mace tana da daɗin a abin nan ashe mace tana da kyau ashe ka yanzu ma ga abincin da zai ci yanzu ga irin tun da zai samu duk waɗannan abubuwan da za su zo mishi yanzu ba shi da kuɗin da zai sai bola ba zai ma koma bola jari din ba don ya san yana bola jari ba mace da za ta so shi shi kuma yana yanzu yanzu ya kai inda jijiyan shi na aiki jini na aiki ya zai ya mallaki wacce ya zai ya samu wacce ya zai ya sa riga kaza ya zai shi ma ya ci abinci mai shi kuma gashi nan bola jari ba shi da kuɗi ya zai a to ya wa'annan su ya aka suka samu kudi ai kudin gwamnati ne ai kaza kaza kaza ne a to shikenan shi ma za shi nema kudin gwamnati bai yi karatu ba ba shi da sana'a ba shi da komai me zai yi sai je ya ɗauki bindiga duk wanda ya ɗauki bindiga kuma ya rika babu wani zai cewa yaro ne ko babba ne a'a bindiga kuwa ya ɗaya ce ba haka bane ba to sai ga a lokacin kuma sai gaji an je ana neman yaya za a yi da su kafin su kai wannan wurin sai a magance abin masu mulki su saman mulkin suke kallo dukiyar da ke shigowa kasa ya za yi watan dukiya wannan ya biliyoyi wannan ya miliyoyi kasa talakawansu ba ruwansu da su in ba haka ba 'yan kurkuku da suke duk kurkuku da ke ciki a kano din nan duk yayan da ka gani ciki in ma akwai ana mafi yawancinsu musulmai ne sai a je a mai da shi wajen mai da shi makaranta zama suke ba abin da suke yi akai malamai suna shekara biyar za a fitar da malaman addini masu azi masu karantarwa za a fitar da lauyoyi za a fitar da likitoci za a fitar da komai da komai kasa ta fa'idantu ba ta fa'idantu ba wayannan yara da suke zuwa suna yawon bara wani mutum ɗaya je tara yara yara ɗari ba su da abinci ba shi da abin da zai karanta da su ba su iya sallah ba ba su damu da ibada ba zuciyarsu ta kashe gwamnati ta kama su duk ta je a gina babban wuri a ajiye su suna noma ana karantar da su kowace shekara biyar za a cire malaman addini za a cire lauyoyi za a cire likitoci za a cire komai da komai don ana karantar da su ba wanda ke so ya zama haka dole ne ya sa musu ta zama haka so gwamnoni in shugabanni ba ruwansu da wannan abin da ke gaban su siyasa ya za a yi mm, mm, mm, su ya za a yi siyasar su ta samu ɗaukaka ya za a kafa gwamnati an kafa gwamnati ya za a yi da dukiya ana ta ɗeba ana ta ruwa wasa ana ta ɗeba kuma sai a rasa ya za a yi da dukiyar sai a je a binne dukiya ana aiwatar da ita ne sai kowa ya samu sana'a misali kana da biliyan ɗaya ko ko miliyan kana da miliyan goma ko miliyan ashirin sai ka je ka binne ko ka je ka ajiye to ka cuci kanka ka cuci al'umma wannan miliyan goma ka je ka bude sana'a misali kana da miliyan goma ka ce ina son gida mai kyau a gina min gida mai kyau na miliyan goma da zaran ka fito da miliyan goma din nan kana nema a gina maka gida kowa ya samu sana'a kenan da masu sayar da filaye da masu share wuri da masu yin kaza ga su yin kaza kowa zai samu kuɗi ya kai ma matarsa zai sai ma matarsa abinci ko tufa kai ne ƙarshen wanda zai moruwa kowa ya samu sana'a har a zo a gina gidan a kai ƙarshe mai fenti mai tiles mai mutum nawa mutum nawa suka fa'idanci da wannan kuɗin sai ka je ka binne wannan kuɗin mutum nawa ka tuzartar to sai ka ya fita hancinka kai ma sai sun hana ka bacci sai ka rasa yadda za ka yi da kuɗin sai ka tashi hankali don ka yi zalunci kuma ka haranta wa mutane arzikin dukiya kuma ka je ka binne wa yake kuɗi ana binne ne lokacin jahiliya da maguzanci kenan to mutane kuma ya za a yi su fito da kuɗi sun san kuɗin ɗaya eh, ba su ka yi cikin kuɗin gwamnati ba sa son su fito da su a sani ɓoyewa suke yi duk sa'an da ka je ka ɓoye kuɗi ka cuci kanka ka cuci al'umma ka cuci ƙasa to kuma haka za ta tafiya ranka na hannunka ne rana ɗaya shi ka fada ka mutu sai kuma me ba ka da yadda za ka yi lokacin ka ya kai za ka ci shi ka mutu zarar ka ce kana son ka gina gida mai sharaya mai bulo mai siminti mai duwatsu mai rodi mai kaza magini masu gini masu menene mai fenti mai tile mai wutar lantarki mai rodi kowa sai ya zo ya ci albarkacin wannan abin kai ne karshe sai an kai karshe a kama makulli gashi nan an gana an gama da lokacin za ka yi lissafi wa zai zo ka yanka shi ta baya babu fi nahi an bayyar hamri ko babin da ya zo an hana cinikin giya me ce giya duk abin da zai sa maye sunan shi giya ke an hana cinikin shi giya da aka sani da wannan duk duk wani abin da ke sa maye haramun ne a yi ciniki ƙala akwarana ya ala ƙala haddasan al'amash an musulmin an masurukin an aisha ta ƙalat lamma nazaratil ayatu fi akhir suratul baqara fi riba karshen suratul baqara da aya ta zo tana maganar riba خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن على الناس انظر الله شيء فتو يكرر متاني ثم خ... ثم حرم التجارة في الخمر سألنا يا حرمت شنكينجيا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت الآيات من أواخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن على الناس سيكر تاب متاني ثم نهى عن التجارة في الخمر سألناكم يا حنة لكنجية قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي يزيد عن القعقاع ابن حكيم عن عبد الرحمن ابن وعلا قال سألت, سألت ابن عباس عن جلود الميتة na mai ibn abbas fa kira kira kirgin mushi فقال kala رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها ai duk dabban da ta mutu mushi ai ba za a amfani da ita ba ko to sa'annan nan ta dabba dabba da ta mutu mushi ba za a yi amfani ba amma aka dauki fatan aka je me ayyuma ihabil dubir qad tahura duk fatan da aka me ya tsarkaka kenan ko to ana magana ne kan dabbobi to fatan alade fa in an jime shi ma ya tsarkaka ita ma ta zarbe eh ayyu ayyu ma ihabi dubiga wa qad tahura fatan alade ta shiga ciki ya ce ayyuma ihabin ina mana da hausa ayyuma ihabin to ina ma nan ba ta ciki duk abin da mutum yake fahimta don ba duk abin da mutum ya fahimta sai a bar shi ya faɗa in ba haka ba ya za a yi a gyara mishin kuskure ne ya za a yi a yabe shi inda daidai ne ya? Eh? me yasa ka cire na alade a ciki wasu altu an bai alhamiri min ahalin zimmati fakultu na hu shi na tambaye shi cinikin giya tsakanin in za a yi da ahalin zimma kafiran amana fakultu na hu inna na a anaban wa inna na tafi zumin ha hazi alhumuru farabi'uha min ahli zimma muna da inabi muna muna tsima shi ya zama giya muna sayar ma ahli zimma kafirai qala ibn abbas shi abdullahi dan abbas yace ahada rajulun min saqifin aw dausin wani mutum daga bani saqif ko bani daus shi ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rawiyatan min khamrin fi hajjatil wada ya ba shi giya a cikin hajjatil wada hajjin bankwana فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يتمشي أما علمت يا أبا فلان أن الله قد حرمها كجس الصوتي لمن زن الله صلى الله عليه وسلم giya ya kawo miki ce yace ya kai uba ya kai uban wani baka san Allah ya haramta ba ba a kama mutum da laifi fa sai an nuna mishi kaza laifi ne in yayi amma kaza bai san laifi bane ya yayi ba za kama shi ba shi sa in aka kafa doka kar a yi kaza to shi an buga cikin jaridu cikin radiyo an faɗa ma kowa ya sani to kowa ya san yin kaza dokar kasa ta hana to in kai to shine za a kama ka amma in aka kafa doka ba a sanar da mutane ba mutum ya ce an kama shi a ba a yi mishi adalci sai mu Allah ce ya kai uban wani kai baka san Allah ya haramta wannan ba kala la wallahi ya ce la wallahi ban sani ba قال فإن الله قد حرمها فإن الله بالتوكيد تبس الله يا حرمتا فالتفت إلى غلامه فقال اخرج بها إلى الحزورة فبئها كفتك جيكا سوني كاسو حزورة كبيك جيكا سير أنك كسكري كما نبيكو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وسلم أو ما علمت يا أبا فلان inna allazi harrama shurbaha harrama bai'aha baka san wanda ya haramta a sha ya haramta aikin a sayar ba qala fa amara biha fa ufrigat fil batha yace aje a zubar matakai nawa baka san an haramta ba to aje a sayar baka san an haramta sayarwa ba to da a ce tun farko aka ta san mishi da fada yaushe zai fahimci wa'annan abubuwan ba zai fahimta ba shi yasa a hankali ake tafiya ko eh alhaƙa'iku murra fasa'iru laha kaifatar bayani annasihatu faƙila murra la tarmuha jabalan wa la aluha jadalan abu ne aka ce yana da nauyi kuma sai ka jefo kamar dutse kuma da ƙarfi ba za a taba fahimta ba ko shine duk abin da aka sai yana da wahala sai a yi mutum yadda zai kapsul shi a mai da shi kapsul ko lokaci lokaci yayi tare da kai Allah ma ji mana wa afi na fi mana afai فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم